Romawa Sura ta goma Ya ’yan uwana, muradin zuciyata da kuma roƙona ga Allah saboda su shi ne su sami ceto, na dai shaida su a kan suna da himma bauta wa Allah, amma ba da cikakken sani ba, don saboda rashin fahimtar hanyar samun adalci wadda Allah ya tanadar da kuma neman kafa tasu hanya. sai suka ƙi bin ita wannan hanya ta samun adalci wadda Allah ya tanadar. Domin almasihu shi ne cikamakin shari'a, domin kowane mai ba da gaskiya ya samu adalcin Allah. Gama Musa ya rubuta zancen adalcin da yake samuwa ta wurin bin shari'a, cewa mai iya aikata ta zai rayu ta wurinta. Amma a game da samun adalcin Allah wanda yake ta wurin gaskiya ya ce, Kada ka ce a ranka, wa zai hau zuwa sama?' wato ya sauko da almasihu, ko kuwa wa zai gangara can ƙasa, wato ya tada almasihu daga matattu, amma mai nasin ya ce, Maganar tana kusa da kai, tana ma a bakinka da kuma a cikin zuciyarka. Ita ce maganar gaskiya da muke wa'azi, wato in kai da bakinka ka bayyana yarda cewa Yesu Ubangiji ne, ka kuma gaskata a zuciyarka. Allah ya tashe shi daga matattu za ka sami ceto, domin da zuci mutum yake gaskatawa ya sami adalcin Allah, da baki yake shaidawa ya sami ceto. Gama nasin ya ce, Duk mai gaskatawa da shi ba zai kunyata ba, ai ba wani bambanci a tsakanin ba Yahude da ba al'umme. Ubangijin nan ɗaya shine Ubangijin kowa, mayalwacin baiwa ne kuma ga dukkan masu addu'a a gare shi. duk wanda kuwa ya yi addu'a da sunan Ubangiji zai sami ceto. Amma ta kaka za su yi addu'a ga wanda ba su gaskata da shi ba, ta kaka kuma za su gaskata da wanda ba su taɓa ji ba, ta kaka kuma za su ji in ba mai wa'azi, ta kaka kuma za su yi wa'azi in ba aikarsu aka yi ba, kamar yadda yake a rubuce cewa, yaya zai kasance a isowar masu kawo bishara. amma ba duka ne suka yi na'am da bisharar ba ishaya ma ya ce ya ubangiji wa ya gaskata jawabinmu ashe ban gaskiya ta wurin jawabin da ake ji take samuwa jawabin da ake ji kuma ta maganar almasihu yake amma ina tambaya ba su ji jawabin ba ne hakika sun ji muryarsu ta gama duniya duka maganarsu kuma ta kai har bangon duniya har wa yau ina tambaya shin isra'ila kam ba su fahimta ba ne da farko dai musa ya ce zan sa ku kishin waɗanda ba al'umma ba ne zan kuma sa ku fushi da wata al'ummar mara fahimta ishayan kuma ya fito gaba gaɗi ƙwarai ya ce waɗanda ba su neme ni ba su suka same ni na bayyana kuma ga waɗanda ba su taɓa neman sani na ba amma a game da Isra'ila sai ya ce, Yini zubur ina miƙa hannuwa na ga jama'a marasa biyayya, masu tsayayya.